jama'a mun gano wannan da kyau ko duk wata ruwaya da wani zai zo zai bada ba kaman shi salmanu ba domin ruwayan za ta zama asdaku mafi gaskiya akan duk abin da wani zai faɗi kan shi qala salman ya ce salman ya ce kuntu fatan farisiyan min ahali asfahan yace na kasance matashi mutumin farisa wanda muke zaune a garin asfahan asfahan yanki ne daga cikin yankuna na ƙasan iran min karyatin yuqalu laha jayyan yace ina zaune a wata karkara wanda wannan karkara ana kiranta da suna jayyan wa kana abi duhuqanal karya. a wannan lokaci mahaifin shi shine kamar hakimin wannan garin wa agna ahliha ginan sannan ko mahaifin salman ya fi duk wani da ke garin nan wadata ya fi kowa arziki wa a'lamuhum manzilatan wa a'lahum manzilatan sannan ya fi kowa ɗaukakan matsayi gashi sarki gashi mawadaci gashi maɗaukaki fitacce cikin al'umman shi kun ji gidan da salmanu ya fito ɗan sarauta ɗan mai arziki wanda ya fito a babban gida zai iya yi yiwa gidanku akwai sarauta amma kuma sarautan ba ta da wata kima zai iya yiwa gidanku gidan masu kuɗi ne amma ba ku da wata daraja cikin al'umma domin abin da ke samar da daraja cikin al'umma shine wani alkhairi ne kake tafi da shi ga al'ummanka kun gano wannan da kyau ku? in an tambaye ka me kai a zubar a ƙasa mun gano wannan da kyau ku? sai ga babu komi to idan ya zama al'umma suna da dukiya suna da mulki ba su kyautata ma jama'a ba ba abin da suka yi mun fahimci wannan da kyau ko to shi mahaifin salman ya zama attajiri sarki kuma wanda yake zaune a babban gida ba wai girman gida a cikin katon bene ba ko da bukka ne in ya zama alherin shi ya kai ko ina to yana zama cewa ne yana zaune a babban gida ma'ala ya ce hukuntu a habba halkin lahi ilaihi mundu walittu ya ce ni ni ne mafi soyuwan halittar Allah kaf a wajen shi tun san da aka haife ni ma'ana ɗan baba ne kun gano wannan ɗan lela ne ana ƙaunan salman sama da yadda ake ƙaunar kowa a gidan sama da yadda ake kaunan kowa a masarautar sun ma hubbu hule ya ce a ana nan <clears throat> kaunan da baba yake min bata gushe ba ya shtaddu tana ƙara haɓaka ina girma soyayyen da yake man tana ƙara haɓaka wa yazdadu alayyal ayyam <clears throat> kwanuka na ƙara yawa a kaina hatta habasani fil baiti khashyata alayya har sai da ya tsare ni a gida ko fita nan da can